نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 da talatin da hudu alhijiri wanda ya zo daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha biyu uku miladi gashi mun sake dawa kan karatunmu na muwatta imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin masjidu abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera sokoto idan ba a manta ba mun shiga kitabu sala a cikin kitabu sala mun fara babin farko babu ma ja'a fin ni lis mun fara hadisai daga ciki kama kama daga hadisan da ke magana kan asalin yadda aka samu kiran sallah har zuwa yadda ake karɓa mai kiran sallah lada in ya kira a karɓa masa har zuwa da nuna falalar kiran sallah da sun farko to kama kama ga shi nan yanzu za mu tashi kan hadisi na shida cikin wannan babi inda malanka cewa wa haddathani an malikin an abi hazimin ibn dinarin an sahal ibn sa'd sa'idi انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته hadratun nida'i lis-salati was-saffu fi wannan hadisi yana ƙara nuna mana falalan kiran sallah da kuma falalan lokacin da aka kiran sallah wannan hadisi a cikin wannan ya muka diba ya haito magana sahal ibn sa'ad saidi sahal ibn sa'ad saidi mun san sahabina saboda haka kan hadisin ya zama kufur amma saura da ni idan sahabi ya faɗi magana aka duba ta aka ga ishtihadi ka wuta sanin larabci bai sa ka gane wannan a wannan abun ya ta'allaka da al'amuran gaibi to wannan ko bai ce ma daga manzon Allah ba daga manzon Allah sallallahu alaihi ya samu wannan don bai faɗin abun da bai yake na da alaka da aqida ko alaka da gaibi ko alaka da cewa abu kaza halat ko abu kaza wajibi ko abu kaza in kai shi kana samun kaza ba mu iya cewa wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam kan haka suka ce wannan shi aka ce ma alhadithu almawqufu ko ko alhadithu mawqufun amma mi amma marfu'un ma'anan ko hukuman ma'anarsa ko ko hukunci kaddarce daga manzo Allah an ka samu amma kuma in ma muka bi hanyar sanadi za mu samu wasu malamai da yawa sun ka kawo shi an sahal bin sa'id sa'idi qala rasulullahi ko an rasulullahi duk ya zo haka kamu haka mu fassara hadisin mu jiya hadisin ne da hanyar sanad nashi daga malik daga abu hazim ibn dinar thiqatun daga sahal ibn sa'id sa'idi sahabiyun jalil annahu qala shi sahal ibn sa'id sa'idi ya ce sa'atani akwai wasu lokuta guda biyu yuftahu lahuma abwabus sama ana bude kohin sama a lokacin nan lokacin nan ana bude musu kohin sama kaga wannan gaibi na ba wanda kai gane wannan larabci ko hikima ko dadewa duniya ba ta saka gane wannan kawai abinda ka sa a gane wannan wahayi ko ba haka ba wa qalla da'in turaddu alaihi da'watu ba wanda haka za aka fassarawa ba wanda zai addu'a lokacin na adawa mai da addu'arsa in ka diba mai aujizul masaliki sharhi muwatta imam malikin ya kawo ibarorin larabci da aka sa kalla kalla kalla kalla da yawa wanda suna nuna korewa ne gaba ɗaya ehin amma in ka fassara kuma da ka saba wa kalla da da wuya mai addu'a ya da'u zai addu'a ko kaddarce turaddu alaihi da'watu amai san mai addu'a da wuya in ka ga mai san mutum addu'a ce la'alla bai cika sharuɗa ba wanda muka samu cikin wancan hadisi ya qulu ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu sai kada da kuma yustajabu da hadikum ma lam yu'ajjal yaqulu qad sa'altu qad sa'altu wa lam yujab li ko ba haka ba da koko ka kara hadisin addu'a bil ismi ko ba haka wanda ya roki ismu shi ma Allah bai mai alƙawarin karba ba to ko dai ka ce kowa ana karba ma in bancin waɗancan da hadisi ya cire ya ce ba da su ba ko ka ce da ƙyar babu mai addu'a ba a karba ma waɗanda aka abba a karba ƴan kaɗan na ne su ma ne suna waɗancan waɗanda hadisi ya ambata mi lokuta malam ya ce hadratun nida'i lis lokacin da ake kiran sallah ko kuma lokacin da kiran sallah ya halarto farfajiya kiran sallah don abinda a hadara farfajiya lokacin da aka yi kiran sallah yau kenan bayan ka karba mai kiran sallah sannan ka Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ka ga mata ka yi salati ga mun sallah sallan sai ka roke bukatarka to qalla da'in turaddu da'watuhu kun ga daga cikin wuraren da aka karba addu'a mun ka diba ko Sa'id al-Qahtan mai addu'a wani dan karamin littafi marikiyan marikiyan hisul muslim ko hisul muslim jana eh addu'a yana tuwa da girin ko shi ma ya rattabo ya jero wuraren da aka karba addu'a da lokutan da aka karba addu'a ya sa wannan ɗaya daga ciki ko eh muna itonawa wannan kenan lokaci na biyu wasaffu fi sabilillah lokacin da an ka ja daga gaba ga abokan gaba za a kwama lokacin jihadi asaffu nan jihadi lokacin da za a kwama tsakanin ar kahirci da musulunci eh tsakanin hizbullahi da hizbu shaytan to a lokacin nan kai in ka roki Allah ka ta'unna to wannan hadisi kun ga waɗanda abubuwa gaibi na to sahabi mu sallallahu alaihi wasallam babu hanyar da ka sani su sai a ce hada hadisun marfu'an ila rasul sallallahu alaihi wasallam hukman hukman kaddarce wannan ka'ida ta ta masu mufawal hadisi ba waɗannan biyu ɗaya na ba amma dai a nan hadisin ya kawo biyu akwai wurare da yawa wadanda mun sallah sallan ya ambata ana karba addu'a mai addu'a a lokacin ko ba haka ba daga ciki ne ya shahara mun sallatul qadari tana ciki ko ya shahara mun san a cikin sujuda goshin kana cikin sujuda ya shahara mun san ya shahara ƙarshen dare na hadisin Allah madaukin sarki yana sauka idan ya zan sulusul akhiri min al layl ya rage saura yana cewa hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu hal min da'in fa ujiba la hal min kaza ko ba haka ba annabi ya ba mu garantin cewa ba mai rukun Allah lokacin nan face Allah ya karba da dai wurare da dama waɗanda za mu same su kitabul azkar ya kawo su bada'il fawaid ya kawo su ibn qayyim al azkar na imam an-nawawi duk sun kawo wuraren za mu koma gare su abin da yasa malai kawo wannan hadisi saboda ga bukata nan ta zo ko ko ga muhallu shahid kenan hadaratun nida'i salah kila mun gane Kasancewa sababu na hadisin ya shigo cikin babin abu na gaba wasu ila malikun عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول An أنت بإمام malik. shin ana kiran sallah ranar juma'a kamun lokacin sallar juma'a yayi ya ce ba a yi sai rana ta yi zawali in ba ku manta ba karatu mu da muka yi na lokacin sallar juma'a mun ce imam malik ya tafi kan cewa ba a sallar juma'a illa ba da zawali ko to akan haka ya bada wannan fatawata ba a kiran sallar illa ba da zawali ko kai in kana da wata fahimta sabanin haka dai ba a kiran sallar juma'a sai lokacin da za a sallar kila an fahimta yawwa to wannan kenan ina jin ma mun yi karatu musamman game da wannan na cewa akwai sabanin malamai game da cewa lokutan sallar juma'a wasu sun ka tafi ana yin qabla zawali akwai sun ka tafi ana yi ba'da zawali ko ka imam mali ya tafi cikin waɗanda ana yi ba'da zawali ko ba ta dogon matsala ta ba duka an yi kila an fahimta duka riwaya ta hadith da yawa sun zo sun tabbata an yi haka an yi haka cikin sahabbai akwai da suka dogaro kan wannan akwai suka dogaro kan wannan lokaci daban-daban ko ba haka ba kuma lokuta daban-daban saboda haka imam malik fatawashi sai lokaci yayi ina son mu fara lisahin amsan mu da muka so mu basuwa me ake wa kiran sallah lokaci ko masallaci ko sallat ko mutanen ko du'a mu fara riko yanzu mun samu biyu ko mun samu a fata imam malik mun samu guda ko ba haka ba sai lokaci ya shiga hadisin da ya gabata nawa na abu sa'id al-khuduri wanda mun wanda ka ce ma yaron shi ko almajirin shi inni araka tuhibbu al-ghanam wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta bis salati farfa sautaka bin nida'i yanzu waye wa kiran sallah kai cikin daji kolo da ka kai sai tumaki ko sai lokacin sallah a zare ko la'asar yayi ko magariba ko isha ko sai ka kwara kiran sallah wa kawai kiran sallah sallah yanzu na fato imam malik ta wajen juma'a wa an kawai kiran sallah lokaci jamilu mu ci gaba wasu ila malikun an tasniyatil adhani wal iqamati an tambayi imam malik game da ana kiran sallah bibbiyu ko kuma game da kiran sallah bibbiyu da ikama. wa ɗaya kenan tambaya wannan ya ana tasniya na kiran sallah ko iqama yi tasniyar ta yi bibbiyu aka tambaye wannan sannan wa mata yajibu alqiyam tambaya ta biyu mai da bita yaushe na yake zama wajibi wa mata ya ji ala an-nas yaushe na tashi tsaye ka zama wajibi ga masu sallah misali ai mana kiran sallar isha'i to kai a matsayinka na mamu yaushe na ya kamata ka tashi tsaye sai liman ya miƙe da ya miƙe ya ce dilu sau su fufakum sai ka miƙe ko ku a'a sai mai kiran sallah ya yi kiran sai mai iƙama ya yi iƙama ya kai kada kamata salatu kada kamata salatu ka miƙe tsaye ko kuma sai an gama ikama duka liman ya ce ya dibi alƙibla ya ce Allahu akbar sannan ka miƙe kai kabbara wani lokaci na tambaya ta biyu kenan shina wa mata yajibu qiyamu ala nasi hina tuqamu as-salah yaushe tashi tsaye ka zama dole yanzu ka tashi lokacin da an ka tsaye da sallah to mu saurari fatawar fa qala sai ma malik ce lam yablughni fi nida'i wal iqamati illa ma adraktu an-nas alayhi a iqama da kiran sallah ni ban da wani abu illa abin gada kuka ji ana yi a madina abin gada muka samu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'ina da almalaman su almajiran su da malaman mu muka yake suna yi to haka akai ko ba haka ba wannan ita ce fata Imam Malik kamar yaya kenan za a kiran sallah shafa'i shafa'i ko shafa'i shafa'i a kula shafa'i shafa'i sannan za a yi kama wutiri wutiri kila mun fahimta iqama kuma illa qad qamati salatu haka ne akai sai kada kamata sala ita kan ana yin ta biyu saboda hadisi ya tabbata kila mun fahimci wannan amma shi kiran sallah za a yi shi bibbiyu bibbiyu bibbiyu har zuwa ƙarshe mun fahimci wannan banda me banda kabbara banda Allahu akbar Allahu akbar kila an gane Allahu akbar Allahu akbar ga ikama biyu ake yi ga kiran sallah muna da hadisai da yawa akwai na biyu akwai na hudu ko yawwa akwai masu biyu akwai masu hudu sannan ga kalimar shahada ko ga ashhadu an ilaha illallah muna da tarbi'i ko mu ce tarji'i ko wanda a yi su kaɗan kaɗan sannan ko a yi su farko sannan a sake ɗaga murya a koma yansu muna da wannan hadisin abu mahadura ina da duk siffofin kiran sallah mun gabatar su cikin bulugul maram to wada mun ka san aka kiran sallah wada kaga aka karanta cikin bulugul maram ba wani canji shi na haka akai kila an fahimta sai dai a ruwayan madina a inda malik ka hujja don mu san ka'idar kan mu samu wata amsa daban can mu rikice akwai bambancin kiran sallar yan makka da kiran sallar yan madina a wancan lokacin na imam malik kila an fahimta kiran sallar yan madina a wancan lokacin ba yanzu ba suna ɗaukar kiran bilal kiran nau'in kiran bilal kiran sallar yan makka suna ɗaukar ruwayat ko irin nau'in kiran sallar abu mahazura kila fahimta kiran sallar abu mahazura babu babu tarji'i kabbarori ashhadu an la ilaha illallah tare aka tiya da su da kayi su kuma ka wuce ka wuce kiran sallar mutanen madina na ruwayat bilal ana ragewa a rage a yi biyu din a koma ashhadu an la ilaha illallah biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah biyu a koma dawa a maimaita su kila fahimta wannan shi ake kiran sallan madina a wancan lokacin kamun dai a yi gwamnatin alu sa'ud ta yanzu mamlaka ta ta sa'udiyya sai a an ka wahada an ka mai da kiran sallah irin kamar bai guda ko amma wancan duka akwai shi kila an fahimta saboda ga kiran sallan madina ana tarji'i to imam malik ce to haka na sama ina fatan mu gane wannan abu na gaba fa amma iqama ce to ita iqama ga tafsir nan ce fa inna halu tasan la tusanna ba ayin ta bibiyu ba ayin ta bibiyu ti akai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya dai dai akai banda kabbara kabbara biyu aka ittifaka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dai ba Allahu akbar Allahu akbar kila mun fahimci wannan akwai masu akwai masu fahimta ana daya kamar irin imamu shaukani ya kawo nan cikin nawil awtar ce Allahu akbar ashhadu an la amma raddu alai sun mai san mai raddi ta hanyar hadisai da dama kila an fahimta amma daga nan wajen kokarin mai da mai raddi suka tabbatar da kiran sallah ya yi shahara ai kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar a kuma ce Allahu akbar Allahu akbar ba hudu ba suka ce shi da suka ce wutirin kabbara in an yi hudu suka ce wutiri kuma Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kila an fahimta to ala kulli halin wannan shine wa zalika alladhi lam yazal alayhi ahlul ilm bi baladina haka da kun ka ji kiran sallah ga ana yi bai gushe ba haka aka yi a garin mu saboda haka babu wani abu za mu cewa wato abin ya zan mutawatir kowa ya san shi kaga babu bukatar ma kawo hadisi ko eh kamar mutum ya ce ma ana diba gabas ayi ayi sallah ina hujja abin ya zan mutawatir ba ma sai ka faɗa ba tana nan duk sai ka ce mai kawai ya ta gara ya ta kasashen musulmi ya diba wane gari ba a diba alƙibla a yi sallah zaman ko ina na diba alƙibla a yi sallah ba buƙatar kawo hadisi kenan ko haka ba abin mutawatir kowa ya san shi masha Allah to game da tsayi wa shi ka tashi in tashi tsayi ya ce wa amma qiyamun nasi hina tuqamu salatu fa inni lam asma fi zalika bi haddin yuqamu lahu amma game da tambaya ta biyu da kace na lokacin da aka tashi ya ce, amma tsayon mutane lokacin zatsai da sallah ban da wani abu ban ji wani abu ba wanda ka haddade lokaci ya ce, ka tashi sai kaza illa an yi ara zalika ni kawai ina ganin wannan ala qadari taqatin nasi gwargudun iyawan mutane in kira limam na da wasu bayani ko koya dadewa sai ya gyara sahu duka an gyara to kaga kila ka kun baka da lahiya kana da zazzabi ko ko gashi kana ganin jiri ko jiwa to kaga baka ya tashi ka miƙe a yi minti biyu ko uku ana gyara sahu sai ka dan zauna zaune a gama gyarawa sannan ka miƙe idan kuma kai matashi kake mai ƙarfi sai ka miƙe a yi ta tsayin ko ba haka ba a gama gyaran sahu a gama duk wani abin da ya shahi sallah shikenan a gama sannan a kabbata sallah ka kabbata haka imam mali ya ce ga hane kawo karo wani dalili yace fa inna fihi mustaqila wal khafifa cikin mutane akwai mai nauyin jiki akwai wanda ya kiba ta mai bai ji mai matsayi wal khafif akwai kuma wanda gashi nan mara nauyi mara matsala bai da kiba kuma wala yastati'una an yakunu karajulin wahidin kowa san ba a haɗa mutane gaba ɗaya mutum 20 ko 30 bale 100 ko 200 a mai da su a ce bai ɗaya karajulin wahidin bai ɗaya ba a mai da su bai ɗaya saboda haka gwargwado dai a tashi in ba tsaya da liman ya ce a miƙe sai a miƙe a a kan bata sallah kai akwai abin da ka ɗauka tsayi kai wanda baka iya tsayi dogon tsayi ka ɗan zauna sai lokacin da aka ce a kabbarta kila fahimta wannan imam malik shi ya faɗi kuma ya ce babu wani abu da ya zo mai game da wannan kila fahimta sannan sai dai malamai na baya gare irin ibn khuzaima ya fidda wasu hadisai ibn ibn hibban ya fidda wasu hadisai daga wasu mafu'an daga man sallallahu sallam wasu mawqufan daga sahabbai akwai hadisin da muslim ya da shi man sallallahu sallam yace la taqumu hatta tarawni kakkuta sai kun gani ma'ana ana nan zazzaune sai an ga manzon sallallahu ya hito daga gidanai ko an ga manzon sallallahu sallam ka gane cikin masallaci mana yanzu ya kai kiran sallah muqaddara ci liman bainan yana a to aka yi kiran sallah ba ya da ai ba kowa ya zama ne sai liman ya kaɗa ƙafa ta cikin masallaci ka gan shi sannan ku tashi kila fahimta kuma la kumu hatta rauni har sun kasance hadisi ya tabbata suna ganin manzon sallah ku kumanta gidan manzon Allah haɗe ki da masallaci da ganin manzon sallah sallan ya hito daga ɗaki ko ya hito daga gidanai ya nuho masallaci sai mai ikama ya ina fata mun gane wanda mun gabatar da bayani lokacin nan inda mai ikama ka ikama daban kila an gane da waje kai kama sannan ya shigo cikin masallaci ko ehe saboda haka sai ya ya kama kamun ya gama manzo Allah ya shigo sai shi ko ya sauri ya shigo din ya samu kabbar harama ta da liman ko wannan mun samu haka ne saboda haka kai ma mu kenan sai liman ya shigo ko sai ka hange liman sannan muka samu hadisin Anasin radiyallahu an ya kasance idan ladan ya tashi ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa zama nai sai sai mai mai kama ya kai kad qamati salatu qad qamat as-salah Ki miki dan fahimci wannan mun samu Abu Huraira shi ma sai ma an ga mai kama ya miki ko waɗanda hadisi zaka yi ta cincin ta wurare da dama da halin lukka daban-daban in ka hada su sai haga kenan babu wajabcin tashi farkon ikama ko tsakiyar ikama ko ƙarshen ikama kai lokacin da aka bukata ka tashi lokacin da liman ya tsaya ce ku tashi a tsaye da sallah kila an fahimta <laughs> abu na gaba wasu ila malikun to a saurara za mu samu hukunci na uku wa aka wa kiran sallah wasu ila malikun an kaumin hudurin an tambayi imam malik ga mutane kowa na hudurin halarce aradu an yajma'ul tuba. suna so su yi jam'i kuma jam'in sallah farilla fa'aradu an ƙimu wa layu yu'addimu amma saboda ganin cewa kila ba wuri na da an ka saba sallah wurin ba kawai dai sun taru na wani abu aka gudanar to an ana cikin yi ko an gama sai ga lokacin sallah kila an fahimta kamar yanzu misali a sa wani wuri a ce ana son da Allah jama'a musulmi a haɗu akwai buƙatar shawarwari a haɗu wurin ba masallaci ba ana cikin yi bayan la'azahar la'asar ta yi to su tun da sun ga abin ba masallaci ya kuma ba wurin da an ka saba taruwa ba son su kai sai ka ba su sai kiran sallah shin wannan yana yiwa ko a ce a bar kiran sallah qala malikun zalika mujzi'un anhu yace babu komai yayi in sun ta sun yi sallah su kai babu iqam babu kiran sallah ba matsala su dai iqama saboda ni wa inna ma yajibu nida'u fi masajidil jama'ati allati tujma'u fi salatu kun ji wata fatawa kawai inda yake wajibi a kula da wani lafazi yajibu kwanakin ba wani ya tambaya shin kiran sallah wajibi na yajibu nida'u kiran sallah na zama wajibi fi masajidil jama'ati a masallolin a masallatin da aka jami sallah biyar a allati tujma'u fi salatu inda aka jami'in sallah a ciki kila an fahimta kamar irin masallacin mu wannan kaga ana azhar ayi la'asar ayi maghrib ayi isha ayi subahin duka ko to wannan sai a ce kiran sallah nan ya zama dole a yi kiran sallah to yanzu mun samu abu na uku mun samu fatawa ta uku ko kila karshe za mu samu guda game da ni game da lokaci duk da kila ba cikin wannan babu ba babu na gaba to amma yanzu mun fahimta to ya za mu iya bada amsa shin mi za mu cewa masallaci aka wa kiran sallah ko sallar ko lokacin kila an samu amsa mu amsa ko mun samu amsa akan wajabci babu wajabci don kana kai kadai lokacin sallah ya shigo babu wajabcin kai kiran sallah amma in kai kiran sallah mustahabbun fa hasan saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri kila an fahimta dai kenan amma in jam'in masallacin jam'i na azhar la'asar maghrib isha'i subahin to wajibi na ai kiran sallah kila gane amma ko wajibi na a kiran sallah masjidul jama'ati duk sallar za a yi a tabbatar da lokacinta ya shiga abu na gaba kenan ko a tabbatar da lokacinta ya shiga yanzu baka tashi mu sallar isha'i yanzu ladan ya sallar mu sallar isha'i yanzu a kiran sallah mu sallar isha'i kowa ya wace sai ce to don gudun makara bare kiran sallar subahin ko don kai makara sai muna kiran sallar subahin ya rufe masallaci ya tayate ya an ka taho kaga an huta ana haka nan ba masul na ba masul na ashe amma ba a kira kowace sallah sai lokacin ta ya shiga to amma in lokacin ta ya shiga sai a yi kiran sallah to kiran sallah yana zama istihbaba yana zama wujuban ina zama wujuban a masjidul jama'ati ina zama istihbaban a in kana kai kadai ko ko wurin nan ba wurin sallah ta kai da kullum ina fata mun gane alhamdulillah kamar sallah masallacin kan hanya kuna tahiya za kuna Kaduna ko Lagos akwai ƴan masallatan da aka ajiye gehe ko a sa ayi sallah lil na sai a wuce eh, eh kaga ba dole na sai a kwatto sai a kiran sallah ba masha Allah wasu ila malikun an taslim al mu'adhdhin ala al imam wa du'a'ihi iyyahu lis salah wa man awwalu man sallima alayhi fa qala lam yablughni anna at taslima kana fi zaman al awwali akwai al'ada da tattaho a lokacin imam malik tana tashi kuma ha irin yanzu a wasu garuruwa namu ana haka ko liman ko lazan ya tiya kiran sallah to liman bai hitowa har dai musamman in basara kenan inda adda inda aka sa aka yi sa'a sai shugaba ko sarki ko hakimi shi ka bada sallah ko da ladan ya kiran sallah shi bai hitowa sai sai ladan ya shiga gida ya ce ranka ne ko ko akarbakallahu mutane sun taru sannan ya hito assalamu alaikum assalatu ayyuhal imamu assalatu ayyuhal sannan ya fito shin wannan ɗabi'ar ga na koda a yin kiran sallah shi ladan ko liman nika so in ce bai fitowa sai an ce an koma faɗa mai nashi na musamman shin ya harka ga take ana yin ta zamanin farko zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akramakallahu ana yin ta koyaya shi na wasu ila malikun an tambayi imam malik an taslimil mu'azzini ala al-imani mai kiran sallah ya shiga inda liman assalamu alaikum ayyuhal imamu assalatu wa du'a'ihi ya kirawo ya da kiran shi ladan iyahu liman shi ladan ya kira liman lissalati ya ce lokacin sallah yayi tare da kuma lokacin an riga an kiran sallah amma ya zama ne sai ya taho sai an kira shi shin ana yi sannan wa mun awwalu man sallama alaihi mun ga yanzu ana yi wannan ɗabi'a wa a farkon wanda an ka fara wa wannan ɗabi'a daga annabi ne ko daga wani sahabi ko daga wa faqala sai imam malik ya ce lan yablughuni hadisi bai zo garan ba anna taslima na cewa ana ladan sai ya shiga yayi assalamu alaikum akramakallah sun taru a hito ba a wannan bai bai cimmin ba na cewa irin haka kana fi zamanin awwal aisha zamanin sahabbai ko manzon Allah bai saman ba ishara ta game ishara ta gaba a yi ishara ta ga wannan ɗabi'a muhudasa ce a lokacin imam malik wannan laɗa'if na wata fatawata malik ya basuwa ta ruwan sanyi sarauta lokacin nan sarakai suka wannan kuma a imam malik a zamanin ana wannan kun san abbasiya ce ko ba haka ba suna wannan ba wa'azi suka ji sosai sosai ba ko ba haka ba amma madadin kai tsaye ce bid'atun ya ce to zamanin farko kan ba a yi ne to mi an ka ce inda an ka tumana an ka faɗa shi ko ba haka ba da wanda ya ce ma eh? da wanda ya ce ma duk zuriya ka ta wani labari na aka ba a cikin a takafatu da'iya na dr yusuf al-qardawi da ya yi cewa mai wa'azi ya san yana umarni da wasu kalimomi masu sanya rai kuma a cikin dibara ya jawo ka ya dan ba da wata kissa wani malami na wani sarki na ya mafarki mafarkin gaba ɗaya duk haƙora ne na baki ne gaba ɗaya duk sun zube guda ɗaya rage ya ce a tsare ma wannan fassara kuma wallahi ka faɗa mai karya irin sarakunan nan na kama karya in ya to ka faɗa mai abin da bai so karya ta ko ba haka ba kuma in ka faɗa mai abin da ya so bai kana ba karya ta ko to suka duba suka duba suka ce kai gaskiya mafarkin nan naka akwai matsala ce su to a shani an matsala ya ce wallahi eh, mahalkin gade kaga haƙoran da suka zube gaba ɗaya sai guda ya ce eh. ya ce ishara ta ga duddiyanka da matanka da kowa sai sun mutu mutu za su yi kai ɗaya wani abin bakin ciki zai sami ka duniya ya ce wanga cin mutunci na renin wayo na ko kama shi kashe don kawai ci min mutunci na aka duba kuma an gama da shi sham ya ce a koma nemo ma wani sai aka nemo wani mallami ko farkin haka yake babu wani gyara shi ke da aka kira shi yaddi ba ce a mulkin ranka ne mulkin ka lahiya lau ai mulkin ka mai kyau na ya ce to hen to kaji magana ya ce a aka raka laya mahalki na yake ya ce mahalkin ka ranka ne sai ka yi tsawon rai duk waɗanga da ka hamayya da kai wai ka mutu su gada sai ka gaba gari su <laughs> ita za a yi duk waɗanda da ka jira su mutu kaga sai kaga ba gare su to mi an kai duk sun mutu sun bakka magana guda ce kila an fahimta eh to yana daga cikin abin da aka so ga mai da'awa ya zan yana da ni fasahan magana da aza magana kila mai zahi amma ka aza ta lokacin da ba a san tana da zahi ba to wannan kenan hakikanin gaskiya wannan ba a yi ne a manzo sallallahu alaihi wasallam wato imam malik kuma sahabbai ba su kasance suna wannan ba a zamanin da lokacin da sarauta ta gurɓata khilafa rashida khilafa nabawiyya mulkun ya shigo cikin al'amari sannan an ka dan hada wannan iko da sauransu da manzo sallallahu ya ce baya ne khilafa za ta zama kwa shekara 30 to sannan ta kunu mulkan sannan ya zama mulki amma duk da ya zama mulki zamanin Muawiya radiyallahu anhu ba fara shi ba zamanin Abdul bin Marwan na Abdul bin Marwan ya dan kirkiro da su abubuwa daban-daban illa kila wasu na bashi uzuri na irin yanayin da ya kwada ciki irin kusan girmici da hargici na in kai sake sai a gama da kai to shi yasa ɗaukin matakai na kun bai zuwa cikin jama'a sai an bashi damar ya zo kamar irin dai mutanen mu na yanzu ko ba haka ba sai an kiliyarin wuri an tabbatar da bamu matsala ko an sa meeting ko an sa taro an ga ce akwai ana wani abu na rashin security sai a ce an dage, ko ba haka ba yawwa to irin wannan kirmicin a lokacin da duk shugaba ya zan bai adalci ba dole ya samu irin wannan muna tuna kissa Umar bin Khattabi wani ya aiko mai wasiƙa sarkin Kisra ya aiko mai wasiƙa daga can ya kama Umar bin khattabi ya shiga garin Madina ya tambayi ina Umar ana gida ne ya ga duka kuwa babu mai tsoro sai su nuna mai gidan zo har gidan Umar aka ce baya ne na bayan gari ya je bayan gari sai iske Umar ga sha share inuwa karkashin icci ya shi kashin ya shi zane ne yana kwance lahiya laushi dai ba mai gadi ne yana kwana yace Allahu akbar lalle kai adalci shi yasa baka tsoron kowa haka yake to amma kaga mutum na boye boye ka san akwai matsala wannan kenan to manzo sallallahu alaihi wasallam imam ya yace lam yablughni anna taslima kana fi zaman al babu irin wannan a shiga wajen liman sai an kira shi an gane sai dai kakka tuna kakka shi karo da wani hadisi ka ce a ba shi ba bilal wata rana ya yi kiran sallah sannan ya tafi ya faɗa mu manzo sallah sallah sai da ya kiran sallah sai lokacin da ya kamata annabi ya hito sai bai hito ba eh shi nan sai ya yi shuru ya rasa wanda zai yi ina annabi na kwana ba a tasai kun san da wannan annabi ba a tasai yana kwana don baka sani ba ko yana karɓar wahayi ka ka kace wahayi ka san ko ka kawo mutane matsala to da ya shiga ya ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kwana ya kai kuma gashi ya kira sallah kuma ga mutane sun taru sai ce ala innal abda qad nama ala innal abda qad nama kamar irin wancan hadisin kwana na tabuka da aka tashi aka ce kowa na kwana umar ya kama kabbarori don kai tan ma ba ka ta ka ce kai kai kai tashi tashi tashi ko ba haka ba to wannan an samu wannan an samu idan manzo sallallahu alaihi wasallam sai dan jinkiri wata rana har zuwa lokacin sallah ya wuce bilal yakan yi tsoro ko ya shagaltu ko ya manta ya shige faɗa man sallah sallan man sallah sallan kana fi mihinati iyali sai yadda kayan nan in yankan mi yake in gyaran takalmi yake in dinki riga ta yake in gyaran ƙwarya yake da an tunatar da shi sai ya aje sai ya fita zuwa sallah wato abin da aka so a nuna a cikin nan shagaltuwa na iya samun liman mantuwa na iya samun liman kila liman ya zama karatu ya kai ba masallacin ba gehe guda na karatu to ba ku shi a kai bai taho ba ta da sallah bismillah ya kama ko ba haka ba ba haka nan a sai a ce to kila ya manta a tunatar da shi Allahumma sai an ga nan, ko kuma da wani abu dai na daban kila an fahimta amma al'adar sarakuna sai an ce an haɗa mai ko to ba a wannan wannan daga baya ta zama abin yi ko da yake yanzu ta mutu amma daga baya ta zama abin yi Allah ya sa mu gani kawai kiran sallah kenan me ka nuna ana fatawa ta gaba mun samu kamshi kamshinta kiran sallah ana yi ne don jama'a in an kai shi kowa haito da liman da wanda ba liman ba da sarki da wanda ba sarki ba da an yi shi na doke uzuri babu wani abu da haka cewa ka zargi mutane a doke ka an fahimta wannan hatta da liman hatta da shugaba ba sai an ce an faɗa mai ba in dai sai ana tuhumar wani abu daban Allah samu gane abu na gaba qala yahya wasu ila malikun an mu'azzinin azzana li qaumin an tambayi imamu malik game da mai kiran sallah ya zo masallaci ya yi kiran sallah sun manta zara sannan ya tsaya jira hatta hal ya'tihi ahadun ko akwai mai tahowa ya jira ya jira falam ya'tihi ahadun ba wanda ya zo irin sallar rana ko a irin bariki ko babu wanda annan fa aqama salati tashi ya iqama ya tsaya da sallati wa sallahu hada ya sallah shi dai bayan ya gama sallah sun maja anna sai mutane sun ka zo ba da an fara gaba ya gama shin tambaya shi ladan da ya kira ya sallah ta shi dai ay yu'idu salata ma'ahu zai sake sallah ta da su ya bi su don an ce in mutum ya ga sabon jami'i yana sake biya ko in ya sallah shi kadai ko qala la yu'idu salata yace ta yi bai mai da sallah ta yi bai mai da sallah ai jami'i lahi alau wa man ja'a ba'dan sirafihi wanda ya zo bayan laran da ya kiran sallah ya jira ya jira har ya gaji ba wanda zai sallah ta yatta ta yi kwattaho falu salil nafsihi wa hadahu ya sallah shi kadai ba a jami an jami ladan ya jami shikenan ko ba atwa wa masallaci in ba ladan da liman ba kowane a mazhabin malikiya kowane ya tsaye da sallah shi koda shi kadai na liman ya zo ya sallah ya jira ya jira yace ladan mu yi sallah ko ko ba ladan ba kai ko shi kaɗai sallah in kun ka taho an yi jami'i na fahimci wannan to da an yi jami'i sai ka yi tambaya ta biyu hal kamu jama'atun da jama'atin fi masjidin lahu imamu ratibun tambaya ana jami'i biyu a masallacin da adda ratibi guda ina da mun ba da amsa shekarun ba da sun ka gabata ko ba jam'i biyu a masallacin da adda guda ko nan kasar ta yi shahara da cewa mazhabin imam malik ko amma ba mazhabin maliki ne mazhabin abdullahi bin mas'udin mazhabin alkama mazhabin mafi yawa daga cikin mayan sahabbai nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hakim ya ruwaito wata rana ya taso ma masallaci shi an liman fa annabi ya taso saboda ya ce sulhu wata anguwa ya taso yau karere zuwa masallaci sai ga ana hitowa an ga masallaci famala ila baitihi fajama ahlahu fa salla bihim sai sha dai sai ya gida ya tara ya ne salla da su da ana tsaye da jam'i bayan jam'i annabi bai da yancin ya to ya sake jam'i wata rana abdullahi ibn mas'ud yana karantarwa a gida ne sai lokacin sallah yayi sai ce ma almajirai ne ku tashi mu taimaka masallaci sun ka tafi masallaci kamun su shiga sai sun ga ana hitowa daga cikin almajiran akwai alqama akwai al manyan manyan almajiran abdullahi bin mas'ud na shikenan sai ce musu mu koma sai mun sai sun ka koma sai me sai suka yi jami'i a makaranta a yadda suka yi karatu kila an fahimci wannan daga wannan jamhur ko ko mafi yawan malamai sun ka tafi kan cewa la tuqamu jama'atun ba'da jama'atin kila an fahimta waɗanda ka cewa ja'izun ya halatta a yi jam'i bayan jam'i dalilin su guda ne wani dalili wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar da shi jama'an gama sai ga wani ya shigo masallaci shi bai sallah ba sai mun sallaci akwai wani wanda zai ba shi sadaka ina da kusan hadisi. kuma hadisi na ingantacce sai su suka ce eh sai aka ce sai wani tashi yayi sallah tare da shi ko ba haka ba wannan shi babban dalilin su na cewa mi ana tsaye da jam'i bayan jam'i gashi annabi da kai ne yayi jam'i shi da kai ne shi alliman sannan kuma wani to bai bai approval ya ba shi dama ya yi jam'i to sannan ka ce ba a yi sai a ce tambaya shi wannan da ya ba wannan sadaka ya yi tashi ko bai ba shi wanda ya ba wannan wanda ya shigo yanzu shi ya yi tashi ko bai ba tare da yi? to wagga ta da yi? to wa farilla ciki ta tare ta ba annabi ko ko ta bayan wanga da yake nan tambaya ta biyu kila an fahimta da shi wannan da ya shigo wanda bai samu sallar ba yanzu da wanda zai ba da sadaka wa liman wai limanci wanda shigo shi ya limanci ko khala shi ne matsala ta kare dama abinda an ka ce jam'in sallah ai jam'in ta bayan kuma an riga an jam'in ta amma waɗanga ba jam'i sun kai ba ba jam'in sallar na ba wanga shi ɗaya sallah wanga na fila yayi abinda girgimar dukan kufarin Allah dukan ku sallan nan da an kai ina fata mu gane fiqhun dukan ku azhar azhar din nan da an kai kuma dukan ku ita shi an mata amma in liman azhar saura nafila ba shi aka magana ba ina fata a gane in saura in liman nafila wanda ya biyo yanzu bai farilla labu, ya bi mai nafila in ka tafi kan fahimtar cewa mai nafila yana bin mai farilla mai farilla na bin mai nafila musa akwai wannan ko eh an yi haka har yanzu ta zayar salatu ba shi aka magana ba abinda aka magana kai azhar ni azhar wancan azhar mun taho an yi sallar azhar jan'i mu yi shi aka magana sai aka ce ba a samu ba ba a samu inda ko manzon Allah ko sahabbai ko tabi'i na ɗaya daga cikin su wanda ya kulla wani jam'in sallar da an kai kuma an yi ta kuma waɗannan dukkan sun yi ta ba a samu ba kan haka suka ce binta ba a yi kila an fahimta imam nasir jiya albani shi har ya karfa ya karfa ya kaurara kware da gaske yace bid'ata <laughs> shi bid'a gaba daya ce jam'i ba'da al-jam'i eh iqamatu jama'atin ba'da jama'atin fi masjidin lahu imamun ratib yace bid'atun ko ba komi ba dai an in an ka hada wani ana hana sadda zari'a ko ba haka ba ga ina kila mun san waɗannan makayis na cikin mazhar imam malikiya makayis na cewa sadda zari'a kun san akwai shi yau in ban son da yawan ga liman ko ba haka ba ko ko ina ganin ya kamata in zan liman ko ba haka ba kila zai dan ja'ar daga ta sun zai mu tsayi na muna labari ni nika so a sallame mu taimu azana mu ko ba haka ba ehe daga yau shikenan sai a samu ni fati kuma ko sai a ce ɗan fatin kaza ɗan fatin kaza gobe gobe jibi jibi sai ka da ana dambe wallahi limamin mu zai wallahi limamin mu zai ko ba haka ba ya kai liman sai ya shiga gaba wani cicciɓo shi sai waje shi ko wani ya hau shi ko ah ba a yi haka masallacin garin ga ba an yi haka masallacin garin ga saboda haka waɗannan abubuwa suka kawo tafrik to don a toshe wannan hanyar saddu zari'a sai aka sa wannan amma sai dai idan ka haifa ba ce babu sallah ba ina fatan mu gane ba a ce babu sallah ba saboda ni saboda su sai da suka aka samu masu ishara da wani sahabi yayi haka nan dabrani ya rawaito hadisi Anas ibn Malik ya je Sham ya iske masallaci ya da kiran sallah an ka ce sanar ce kuma ina ba kofa ba kona hadan da to sai iske masallaci dai sai bude an kai kiran sallah an kai jam'i da shi da musafirina ko ba haka ba an ka wuce an ka cika shi ba ya yi kiran sallah ya yi jam'i kuma ka san dai masallacin nan an yi jam'i ko ba haka ba masu ba da amsa game da wanga sun ka ce ina ka sanya yin jam'i da ba ce an jam'i ba ai ba a ce ba rawun ba cewa ya fawa jada masjidan sulliya fihi jama'atan ko ba shi haka ba sai ce ka yana yiwa ma a wajen lafazin hadisin ka nunawa da an ka ce azana ba yi jam'i ba don da layu Zinu ki kila an fahimta ana kiran sallah biyu ga sallah guda masha Allah ba yanzu a la'isha'i tana yi sai mu ce la yi muna kiran sallah sai mu ce saboda karin lada malam wani kai ma tashi ka sake muna ana yi kaga ba yi. to don haka ce aka yi sake kiran kiran sallar da yayi ya nuna mi ya nuna ba a yi sallah ba kwata kwata wannan kuma shi ya buɗe ma fatawa ta gaba wadda za mu samu ashe in ka tafi a masallaci na na bakin hanya na yan matahiya in kun ga dama kuna iya kiran sallah ku tsaye da sallah ku ku wuce in wasu to suna iya kiran sallah tsaye da sallah ku sai sun ka ce mutanen ku kun ka kan ku kiran sallah ba masallacin ba don bai da imamu ratibul ina fata mun sani ko mun gane wannan suka ce waye imamu ratibul shi an magana farko imamu ratibul suka ce ya a samai daya ga abu uku ga abu biyar ai an biya shi ya imamu ratibun ko dai wanda khalifa ko amiru ya kafa sarki ko shugaba ko gwamna ya ce ga masallaci na gwamnati ko na miwa ne kai alliman to fa anta imamu ratibun kila an gane ko wani ko auna ibuhu ko na ibin sarki ko amiru ko khalifa na ibi ne kafa kila an gane yace an kafa ka to kaifa anta imamu ratibun ko kuma jama'an musulmi sun ka tashi kansu da kansu suka yi tarbace da ƙarhin aiki da ƙarhin kuɗi sun ka gina masallaci suka zo suka sami kawa ne kai mun ka yadda ka zo kawa musalla masallacin mu fa anta imamu ratibun kila an fahimta ko kai kashin kanka ka gina masallaci sawa'un ko bakin ka gidanka ko gonarka ka zan kana sallah mutanen shiya da kansu ba a tilasta kowa ba wanga ya zo ya bika gobe wani ya zo ya bika jibi wani ya zo ya bika da yadda su ba na ka ba amma ai dakkar ka yau su bika azhar su bika al'asar su bika isha sun yarda da kai to ana na ana nan shekara ɗaya shekara biyu sai an ka tafi sai an kawai gari masallaci ya zan babba wa imamu ratibun kai kila fahimta ɗaya daga cikin waɗannan suna mai da imamu ratibun ina fatan mu gane to in ka samu imamu ratibun to ya tsaye da sallah a masallaci tukrahu jama'atun ukhra ba'da jama'atin fi masjidil lahu ratibun ku fahimci wannan amma kada ambata muku wannan shi abba bayani amma akwai khilafa sabanin mas'ala sabanin mazhaba game da wannan Musa Ahmadu bin Hambal a cikin mazahibul arba bai tafi kan wannan ra'ayi ba shi ya halatta ana jam'i bayan jam'i dogaro ne ga wancan hadisi wanda mun ka ambata ko malaman Saudiyya yanzu kappa kulan su wa ala ra'sin ibnu baz da usaimin da fauzan fauzan gaba ɗai sun ba da fatawa a fatawarsu babu laifi ana iya jam'i bayan jam'i kila fahimta saboda haka duk wanda yake yana ɗauka fatawar saudi da sauransu yana ba da wannan fatawar kila fahimta wanda kuma ka ya karanci wani abu daban kuma wanda ba ita ba kila ba da wata waccan fatawar saboda haka matsala ce khilafiyya a ba ta da wata matsala dukan su an yi tifaki ne in an kai jam'i ka zo kai jam'i akwai sallarka kawai ana girgima karhanci ko rashin karhanci ina fata mun gane wannan mu ci gaba nan lokaci akwai tambayi ko bari mu dan hanzarta قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره أنت ما إمام مالك لا دنا يزوي كرا صلاه da ya kiran sallah sai ga liman bai taho ba ko mutane yan kwarori sai koma gehe guda sai kabbata sallah na fila ya jim kaɗan sai liman ya kado kafa masallaci kuma ga mutane sun shishigo shi liman yana dama ya ce wane wanda ba ladan din ba wane imuna ya kama mutar da sallah shi ya cin muna kila an fahimta ko ko a sai dai wanda ya kiran sallah shi kai kama gashi nan an tambaye shi ga haka nan yace wasu ila malikun an mu'azzinin azzana liqaumin an tambaye ma malik game da ladan da ya kiran sallah yawa mutane kiran sallah sun matanafala sanai tsayayin nafila fa aradu an yusallu bi iqamati gairi sai suna sun sada sallah amma wani musu wani musu iqama fa qala la ba sabi dalil ce babu laihi babu laihi iqamatuhu huwa iqamatu ghairihi sawa'un shikenan saboda haka ladan kakkai rigima ko ba haka ba ko da an sa wani an ce wani muna iqama babu matsala ko alhamdulillah قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها kun ji ashe lokaci sai lokaci ya shiga sharadi na gaba ashe ana kiran sallah li jama'ati ashe ana kiran sallah li dukhul waqti ana ana kiran sallah li masjidil jama'ati ashe ana kiran sallah kuma mi liqaumin duk gashi nan sama kaɗan fatawar da imam malik ya tambaya cikin tambaya kun ji ana kiran sallah don mutane qala ya wasu ila malikin an mu'azzinin azzana liqaumin ko sannan kuma gashi qala qala ya qala malikum lan tazal subhu yunada laha qabla al-fajr fa amma ghayruha min as-salawati fa inna lam naraha yunada laha illa ba'da an yahilla waqtuha sannan kuma mun karanta ɗazu illa fi masjidil jama'ati sannan mun karanta idza an tafi inni araka tuhibbul ganam wal bari ta zuwa ƙarshe masha Allah to wannan kenan an tambaye ma Malik game da kiran sallah kamun lokaci sai ce ku dakata lam tazar as-subh subahin bata gushe ba tun da dai yunada al-haqq bil fajr ita ana mai ta kiran sallah biyu kiran sallah kamun al-fajr ya keto ayi sannan al-fajr ya keto a saki kira ita an sani wannan haka yake tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma ghayruha min as-salawati amun banda ita cikin salloli fa inna lam naraha mu ba mu ga haka ba ba mu ga yunada laha ana kiran ma wata salla duk cikin salloli ana kiran mata salla, illa ba'da an yahil lokaci sai lokacin ya shiga kila an fahimta saboda ka duk sallar da za a yi a kiran sallah lokacin da ya shiga in ba su bayan ba idan su bayan ba ma babu wani dogon distance babu wani dogon tazara minti goma sha biya isa kamu da keto da minti goma sha biyu sai ka kira sallah farko ba alfi ya keto da kiritowa sai ka kira sallah na biyu shikenan kila fahimta kwata kwata ba hadisi ya ce minti goma sha biyar ba amma kadiri na ko ba haka ba don mun samu in bilal in um abdullahi ibn maktum ya kiran sallah abdullahi ko amru ibn umm maktum in ya kiran sallah shi ya kiran sallah eh bilal shi ya kiran sallah farko abdullahi eh, umar bin eh, amru ibn um maktum shi ya kiran sallah na biyu rawu ya ce muna tsakanin kiran sallar su babu wata jayawa illa kamun wannan ya sauko na wannan ya hau ita tsakani saboda mi saboda suna kiran sallah can kololon masallaci don gari ya jiya ko ba haka ba kuma shine sunna to saboda haka ba a samu cewa mi a sa awa guda ko awa biyu ba tashi kare uku ko kai mana kiran sallah ko kare uku da rabi alfiri bai ke tuwa sai shidda saura ko ba haka ba ha ba kutun ya kwana haya gaji الله سبحانه وتعالى وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح شوانا الصلاة خير من النوم أين أنك شيء إمام مالك أنا نشيوي أنه بلغه لا باي يا كيغري حديث يا كيغري أن المؤذن شي ميكرن وترانا ميكرن صلى الله nawa na Umar Umar Umar bin ya yi kiran sallah ja ila Umar ibn Khattabi yu'adhinuhu li salati subh ya zo ya tadda Umar bin Khattabi dun yayi bacci ko ko dun ya ga ya rade bai hito ba ya sanar da shi cewa lokacin sallah yayi fa wajadahu na'iman kaji ba sai daga cikin dalilan da aka ce ku kwankwasa mai kila ya ha bacci fa sai sami Umar bin Khattab yayi bacci to sai kaga bai kurɗa gida ne ko ba haka ba sai hito faqala sai ce as-salatu khairun minan nawm sai ya wannan Umar ya ce Umar ya jiya fa amara Umar da Umar ya tashi sai ba da umurni an ya ja'alaha da yau kai ladan ka rinka sa wannan fi ne da isu kiran sallar subahi kila an fahimta wannan hadisi a wannan ruwaya haka da ta zo ɗayan biyu ko dai hadisin ruwaya ce bata inganta ba mu ji wannan an fahimci wannan ko kuma yana cikin muwafaqatu umar muwafaqatu umar inda umar ya dace da daidai hadisi ingantacci ya tabbata as-salatu khairu minan nawmi annabi ya karanta da ita hadisin bilal lokacin da aka koya wa bilal kiran sallah ya tashi ya kiran sallah a ɗayan ruwayar shi ya zo cikin gidan manzo, Allah ya sa manzo, Allah ya yi kwana ya koma ya ce as-salatu khairu minan nawmi ita ce ruwa da ambata dazu ala inna abda qad nama ala inna abda qad nama eh as-salatu khairu minan nawmi sai annabi ya ce to kasa ta cikin kiran sallah hadisi ya tabbata Anas ibn Malik yace manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya ba da umurni a rinka cewa ga sallar ga kiran sallar subahin as-salatu khairu minan nawmi hadisi ya tabbata Imam Ahmad ya rawaito shi kila an fahimta a kiran sallar da manzo sallah sai koya ma Abu Mahzura ya karantar da shi as-salatu khairu minan nawmi Abu Mahzura kun san Abu Mahzura dan yaron nan mai fasaha mai hikima wanda mun sallah sai ji kiran sallah tun ba a sa shi ba yace tahu fa anta mu'adhdhinuhum ko ba haka ba karamin yaro na da wace shekara goma sha biyar bai kai sha biyar ba kai zuwa takwas gare zuwa tara zuwa goma sun ka tsaya suna gasa kamar yanzu irin wani yara ka tsaya suna gasar ladan ce ku zo ku ga da ladan ka kiran sallah sai wanga ya taratsa ya kiran sallah a shi da dariya ko ba haka ba wanga ya kiran sallah a shi da dariya abu mazura ya tashi ya ranga da kiran sallah wa da bilal kai ne wa da bilal kai ne annabi ashe yana cikin bukkata yana jin su sallallahu alaihi wasallam yana gama sai hito yace ku kira min wancan wanda ya kira Sallah nan a kira shi yace to da yau na naɗa ka ladanin Ka'aba a Makka kenan Bilal shi Allah ladanin Madina kai ku kai Allah da ne ba karamin yaro amma gane ba karamin yaro na ba mai wayon na sai ce ya lallahi. in yanzu ne kiran sallah wani ya ce min ina na gani cintuwa ta ni bisa hanya ba wanda ya koya min ban da abin da nika cewa abin da nika so annabi waɗi in waɗi koya min ko da wani ya ce ina ni iya in ce annabi ya koya min haka annabi ya ce to ce in ni ce talqin kenan yayi abu mazura ya amsa ya sake yayi abu mazura ha ha kare kiran sallah yana daga ce ya ce ma wane ne manzo sallah sai koya ma karan kiran sallah da kai ne abu mahazura to ciki an bata mai annabi yace mai idan ka zo ga sallar subahin ka ce as-salatu khairun minan nawmi kila an fahimci wannan a shiga ga as-salatu khairun minan nawmi ko ba haka ba tana da asali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mun yi don wata su dan bid'a suna labewa ganga hadisi su ce to gashi nan kuna cewa kullum hudathatun bid'a annabi bai nan Umar ya ce asa aslatu khairun minan nawmi fa kana sunnatan ila al-yawmi ko ba haka ba tun sadda Umar ya ce asa ta sunnata saboda haka yanzu in wani babban malami ya ce ya asa abu ana sa shi ko ba haka ba kuma ta tabbata sai mu ce amsa ukkuta na farko ba daidai ba ne kure na ka ce umar ya samu Allah ya sa tun yanzu kaga hujjar ta tashi na biyu kaddara annabi bai ba Umar yayi manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina shehin ka ko bai cikin khulafa'ir rashidina ko ba haka ba inda a cikin shikenan khulafa'ir rashidina Abubakar Umar Uthman wa Ali suna wa khulafa'ir rashidina kila an fahimta abu na uku kuma shina cikin muwafaqatu Umar in mun ce musulhunta ko ba haka ba kaddara Umar yayi tunda da cewa dai hadisi an gata annabi yayi ko kaddara an wa Umar haka nan sai mu ce a cikin muwafaqatu Umar Umar so da yawa shina ba da fatawa ko shi wani abu ba tare da ya sani ba sai a ce mai ai sunna ta tabbata ko a aya ta tabbata kai har zamanin manzon Allah shina yanke hukunci kan wani abu ko shi ce wata abu sai nassin aya ya sauka daidai wa da Umar ya ce ya ce manzon Allah matan ka suna bata mare matan ka ya rasulullahi daga ciki akwai iyatai fa Hafsa ce annabi ka sake su sai ka saki Allah baka musulmi mu'min nai ma tsoron Allah kaza kaza kaza kaza kaza ko ba haka ba nan ta ci kuma aya sai ta sauka asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin ko sa'ihatin sayyibatin wa abkara wafaqat umar ka gani ba manzo sallallahu alaihi wasallam umar yazo ya ce ya rasulullah in gaskiya abin ga bai min daɗi. ahaluka yadkhulu alaihinna albar wal fajiru ka bar gidanka kowa na shiga da shege dan banza da mutumin kirki kowa shiga gidanka yake kana kallon iyalinka ka hana kowa shiga annabi sallallahu alaihi wasallam dan jin kunya ka ta samu ga ce ka shiga kasa akwai nauyi sai aya ta sauka tana gaskata da abin da Umar ya ce ko ba haka ba an kasa dokoki kakkush kakkushe gidan annabi kakka za kaza kakka za kaza ko da ake rawa ku ci abinci idan ba a gama ba ku koma ku jira waje sai an gama ko an gama sun ya ce ku shigo an kai ta bada dokoki to ala kullu halin sai mu ce wannan yana cikin muwafaqatu umar in hadisi ya tabbata ina fata mun gane wannan wa an malikin an malikin ammihi abi suhayl ibn malikin an abihi annahu qala ma a'rifu shay'an mimma adraktu alayhi an-nasa illa an-nida' kaji a tun wancan lokacin wannan daga imam malik daga amminsa abu suhai ibnu malikin daga babansa malik ibnu amir babban tabi'i ɗaya daga cikin almajiran usman bin affana yace ma'arif shi ban san wani abu ba mimma adraktu alaihi nas abinda yau ni mutane suna yi ban san wani abu ba wanda bai samu canji ba bai samu tangarda ba illa da alisra sai kiran sallah shi ɗaya har yanzu ba a canza ba to wancan lokacin to har yanzu kuma alhamdulillah ko ba haka ba yanzu kana kiran sallah ya rangada kiran sallah wadda aka yi ne ko ba haka ba amma zo kaga sallah ta kiran sallah na annabi sallah ba ta annabi ba ko ba haka ba azumi ba irin na annabi ba sallah kaza hazulla kaza komi kaza amma kiran sallah har yanzu duk wanda aka yi ana yi duk masallacin ahlus sunna kai hawadin an bid'a illa dai a ce alfazu abbas ka daidai ko ba haka ba eh to amma har su har yanzu ba a canza ba to wanda yana yi muna in dalla ala in ya dillu akan mu yi kuka da kawanan mun canza abubuwa da yawa na manzo sallah sallan sai a kokari a gyara حديثنا كرشي وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيء فأسرع المشي إلى المسجد ashe in ka ji kiran sallah an tadda kiran sa an kiran sallah komi kaka yi kuma ba a tiyan labu labu kuskure na ka taso masallaci wani tare kuna labari ku kaisa kuna barin wai abinda an kai jiya ko shekaran ya komite din da kuka yi yace an tada salati ce azan ah, samu raka ta biyu kaza da suka ce wai za akwai ta biyu ai ta farko ta ko akwai in ma ta biyu ta sai ce ai ah, akwai ta uku ko ba haka ba kuskure na Umar bin Khattab yan eh, hadisin ya tabbata Abdullah bin Umar ya kasance wata na baqiya ce inda aka makabarta ya ji mai kiran sallah nan take gaggawa ya zo ya shiga masallaci at ma'ana gagga aka an ka kirji kiran sallah alhamdulillah ina jin ai hakuri kila mu dan lokaci saboda mu kare babin ana eh lokaci ana eh, to to to akwai wanda ka ce a aje har gaba ko wani karatun yanayi mata wadda ya ce shi eh eh aje mu wani su to shikenan to wannan ya ce assalamu alaikum allah gafarta malam ina fatawa menene ya inganta ga sunna ga wanda ya samu karuwa ta haihuwa me ya kamata gare shi ya aikata tun daga ranar da aka haihu har zuwa ranar da aka cika sati haka kuma ya kamata a yi suna da macen tunkiya ko macen akuya ha kuma yaushe ya kamata a ambaci sunan ɗa ko ɗaya sunan Brigitte na farko abin da ya tabbata a suna na awa yaro suna da yawa gwargwado wani malami ya yi wata muhadara game da haka nan abubakar zaid ma ya yi littafin hadithi ya yi littafi na wannan aqiqa ya ambata abuwa suna da yawa sun kai sun ta sama sha ishirin ko wani abu amma a takaice dai babba abin da muka sani ranar da an ka yawo ka farkon abin za ka fai mai ka tattanna dabino da yawonka sai ka zuba mai a cikin baki ya zan dabinon nan ya fara kaiwa cikin baki ne ibn qayyim al a cikin tufa ya ce idan babu dabino ana isa zuma idan babu zuma ana iya sa zanzam kila fahimta ɗaya uku ɗin ana iya yi to lokacin nan kuma daga wannan lokacin da ka same dan da dino ka dan lallaga lallaga ka same da dino ko ka same zumar ko ka same zamzam in babu dan can sai mi daga lokacin ya halatta ka rada mai suna suna ka ambata mai suna ka ce sunan dan ka wani ko abdullahi ko umar ko ali ko abubakar wannan saboda had samu hadisin anas ibn malik lokacin an ka hai abdullahi ibn abi talha dan ummu sulaimin kun san wannan ta ce ana so maza maza ha kai shi wajen annabi kar ya ci komi har sai ka kai shi wajen annabi ya ce ni kai shi wajen annabi annabi ya amsai lokacin ko ni kai shi annabi na wa dabbobi alama na sadaka yana musu alama sai ya amsai ya lallaga mai da vino ya samai ga baki fasammahu abdullahi sai sami abdullahi wannan kaji kenan sannan tambaya ta gaba wani lokaci na ya kamata a yanke dabba suna ana yanke dabba suna rana bakwai rana ta bakwai rana ta bakwai in sake maimaitawa ko ba haka ba ba rana ta takwas ba rana ta bakwai wannan sai bakwai haka nan sannan abu na gaba ana yanke namiji ne namijin ragu aka yanke wannan shine sunna kuma shine aka yi magana duk hadisi haka sun ka tabbatar ba a yanke mace ba yanke bunsuru ba yanke akuya rago aka yankewa karo wanda isalaya in mace ta rago guda in namiji na rago wannan shi a sunna duk abin da ba shi ba to sai in ka shiga cikin malar na lana in ba da ko ba haka ba sai ba ka da amma in kana da rago ba laifi na ba ka yanke ko da da haka nan amma dai allah kal namiji na biyar haƙƙin rago biyu mace na biyar haƙƙin rago ɗaya imam ahmad ya ce wajibi na duk wanda bai yanke ba ne ba ɗanai sai ya gurhanar da shi kotun Allah yau mulki mace imam ahmad ya faɗi haka saboda haka ya ce shi gare wajiba wajibatu kila an fahimci wannan amma in ka samu ka yanke ko da wani abu amma dai ka gama da rago ko da ka yanke sa don yawan nama don yawan nama na ba don sunna ba don yawan nama da kamar suka yi galayya ala kulli halin wannan kenan yaushe ya kamata a ambaci sunan ɗa kamar na ambata daga sadda an ka he kallon laga mai da bino har zuwa sadda zaka yanke dabbar sunan rana ta bakwai ko wani ka ambata ya yi sai dai a kula ba a yanke dabbar sai rana ta bakwai ita ba a yanke ta dai yau ko gobe ko jibi sai an kwana su sunan kana ya ambato ne in baka samu ba rana ta bakwai ka bari rana ta zagayo sati ya sake zagayowa in baka samu ba sati na uku in baka samu ba sun ka ce babu wani dalili da ka cewa tana na ana biyar ka ha abada ko ba haka ba ba a samu hadisi game da haka nan ba akwai wasu abuwa da an ka ambata kiran sallah dama da hagu hadisan su hike fi sabila ba su inganta ba yawa babu hadisan hadisan kiran sallah dama da hagu ba su inganta ba hadisan kiran sallah da'ifi na hadisan ya kama ifin jidda kila an fahimta saboda haka babu wanda aka hujja da su kila an fahimta amma lan masu hadisi ko da kun ga mutum ya bada hujja da su ya sama ne a ɗaya daga cikin littattafai kamar tufatul maududi shi ibn qayyim al-jawziya ya bada haka nan ya ce ana yi to amma hakikanin gaskiya bai tabbata ba kila an fahimta eh alhamdulillah wannan bari mu takaita nan kenan insha Allah wannan yace assalamu alaikum malam don Allah mai yin sallar kasaru zai iya bin liman to yan har zai bi shi raka'a biyu na farko ko biyu na ƙarshe idan mai yin kasaru ya bi liman wajibi na ya cika wannan fatawa guda wajibi na ya cika fatoyin da duk sun ka taho ko ka jira sai an yi biyu kai jola ko in yi biyu kai zaman ka ko ba haka ba fatuwa na duka su masu rauni kwarai da gaske kuma wannan ita ce fato ahlus sunna wal jama'a idan ka bi liman mai cikawa kai kana kasaru kila an fahimta to shikenan sai ka bi shi wannan ita ce fatuwa da babu bai fasuwa a cikin fatawa na shi kuma ita ce dukkan malaman hadisi suka yi dogaro da ita mun fahimci wannan kila ko mu ta ga wannan duk da tambayoyin suna da kuma kan kiran sallar kan maudu'in da aka yi kan kalami shawara yi ta yi to shi kenan wannan ya ce tambaya ta ita ce na ji wani malami ya ce buhari ya ce ana kama so biyu biyu kuma ya ce daga ciki akwai malamai waɗanda suka fahimci haka miye ansa ce bukhari ina jin yana nufin imam bukhari ko ba haka ba in ya ce haka sai mu ce sai ya kawo amma a bukhari fassararsa biyu ina jin biyu ce ai eh, na ambata muku takabir Allahu akbar Allahu akbar dama biyu yake amma umar al-bilal an yashfa al-azana wa yutur al-iqama wannan ruwaya bukhari kenan ruwaya musa yace illa illa al-iqama sai kada kamata salat ina jin wannan sai mun saki bincikawa tambaya ta gaba wannan cewa yi tambaya ta ita ce malam naji mutane na faɗi wai idan dan farin ya aure yar farin auren ba zai yi albarka ba malam ko haka ne wallahi ban san wanga ba akar makallawo mai tambayar mu na gaba balarabe ne yana cewa halil mubtabi halil mubtadi alladhi yukhalifu sunnata sahiha yukfar aw yufsak aw yukfar aw yufsak to wato abin da kenan shin wai dan bid'a ana kafirta shi ko ana fasikantar da shi wanga bayani ya sha maimaituwa da yawa ko adama mu ambata bid'a gida biyuta akwai kubura akwai sugura ko cikin kubura akwai wanda yake mufassika akwai wanda yake mukakkara ko ba haka ba ehen duka wannan saboda haka ina ganin babu dogon bayani game da wannan ina roƙon masu rubutu ni dan boko ne ba malamin arbiya ba ne sai dai in tube ni za ku karanta boyin ba malai karanta abinsa don haka inda ni zan kanta ku rubuta min da hausa da na iya wannan ya ce assalamu alaikum allah gafarta malam allah ya ƙara ma malam lafiya shin ko yana halatta a yi iƙama a cikin masallaci inda lasfika take alhali mutane suna wajen masallaci jaza ya halitta. sai dai abin da malanka cewa shi dan boko na anya kuna da da haka ina ganin dan boko bai bada sallah in dai gaya boko na ko ba haka ba gaya boko yana bada sallah gaya boko yana tafsiri yana minhajul musulmi? gaya boko yana zama sakatare na jama'atul zatul bid'a kamata sunna gaya boko <laughs> assalamu alaikum wani ya ce menene ingancin isnadin ɗariƙar ƙadiriya kuma ina aka samun hadisin ta a buhari ko musulmi ko abu dawuda ko turmizi ko nisa'i ko ƙaryata ko ƙaryata <laughs> to ba a samu ni dai ban san shi ba akar lawo wannan ya ce malam ni ne na ba makociyata ta ajiyar kuɗi naira dubu ɗari da zan yi tafiya amma dai lokacin gaskiya ta kurumce lokacin da na dawo daga tafiya daga tafiya ta sai na iske ta ta makabce shi malam ya za a an shi kuɗi na shari'ance wannan zaurance na ibnu qayyim al-jaziyya ya bada amsar ta amma ban faɗa mai amsa don alama karanta yayi ko ba haka ba eh wannan yana cikin kacici kacici mai al-fawaid ibnu qayyim al-jaziyya ya kawo shi Allah ji kai mai qayyim al-jaziyya ya zanna ya kawo abubuwan da ko mai tsangoma zai tsangoma ko ai kuri za a yi ga wanda zaka ce insha Allah kamar in to littafin yau amma sai ni karatun da zamu yi abin da ya danganci littafin ba mu kai ba sai ni bashi alfawaid in ya ga alfawaid zai ba zai samu amsa insha Allah jazitum khairan yace assalamu alaikum ana gafarta malan shin wannan ya nuna kenan duk mutum ya yi mafarkin haƙoransa sun zube zai tsawon rai kenan a'a mafarki yana ya zama ku yi mafarki guda a mai bambanta mutum ishirin na taruwa su yi mafarki iri guda amma sai su bambanta kila an fahimta yanzu misali kai kana dan sarauta sai kai mulkin kana kana bisa wata karaga shi wancan bai dan kowa sai wani na bisa karaga to ya sai a zamu ya zan guda kai za ka yi sarauta ga masu fasara mulki ce kai za ka yi sarauta shi zai za a kore gari Ka ga ka kin zai bar gari dun mi kusa abin da suka bi zai ya sarauta kuma bai cincince ta ba karshe kuma kun san dai wanda an ka kasuwa ga siyasa ko ba haka ba to ala kulli akwai abubuwa da yawa wannan ba shi bane ana mawalki amma sai saba akrama kallah wannan yace ala gafarta malan menene matsayin dade kunne da jujjuyawa da ladan ke yi a kiran sallah ya tabbata a sunna bilal na haka nan tabbas sai dai mu kai gare ba insha Allah wannan yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce waɗanda suka koma wajen masallaci suka yi jam'i ya sallar su take ba su yi cikin masjidul ratibin ba in yana ne ba su yi ba babu komai akan cewa mahauciya karaha ce kila an fahimta wannan ya ce Allah ya taimaki malam ya kuma ƙara masa lafiya ya ce tambayoyinsa guda uku ne idan an gama kiran sallashin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara yi ko addu'a za ta ko addu'ar da ta cizgo ya ce me za ka ce game da ladan amma mai dolge wurin kiran sallah wanda ce ana gadon kiran sallah ko limanci na farko me za a fara yi idan mai kiran sallah gama kiran sallah abin za a fara yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma bayan ka gama amsa duk abin da ce ka ce karshe sai ka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima آت محمد الوسيلة والفضيلة وعث مقام المحمود الذي وعدته sannan sai kai salati salatin ibrahimiyya sannan sai kai rukun Allah abin da ya sahu gare ka wannan kenan shi ko mai liman mai ladan mai dalge sai ya ce a koya mai ko ba haka ba kawai a amsa ya tafi a koya mai ehe shine kaida idan ka ga yana yi sai ka kira shi kai mai nasiha ai kaza ka ce ba kaza ba sai ya iya shi kenan alhamdulillah an karu ko ba haka ba amma an ka ce ya aje bai koma iyawa ko ba haka ba da ce ya bari to bai iyawa kenan saboda haka a koya mai sai ya iya ko ba haka ba hatta da sahabbai da sun kai kowa daraja a cikin al'umma ba sai abu ba ga kuna da hadisin mai sallah ko ba haka irji fa salli fa innaka lam tusalli dai so uku annabi wace shi ya kore da masallaci da ce wallahi la usulu ghaira annabi ya ce zauna sai koya mai saboda haka mu ba kuskure in mutun nayi koya mai akai Allah samu gani, game da gadin kiran sallah ko ya kama ban san da wani abu magama da wannan ba wannan ya ce shin menene matsayin kiran sallah biyu da akan yi don sallar juma'a kiran sallah guda ake ga sallar juma'a in dai lokacin sallah yayi sai a tashi a yi kiran sallah yayin da liman ya shigo ko mai risala ka koma ya ce wa ammal azanu sani fa ahadathahu banu umayya ko ba haka ba kiran sallah guda an ka sani wannan ya ce ala gafarta malam Allah kara malam imani da ikhlasi shin a kiran farko ake yin as-salatu ko na ƙarshe as-salatu khairu minan nawmi in yake ka as-salatu khairu minan nawmi ko ba haka ba kiran sallar farko ake as-salatu khairu minan nawmi wannan shine amsa mafi daidaituwa kiran sallar farko in sannan kuke cikin kwana shi yasa a ce muku as-salatu khairu minan nawmi kiran sallah na biyu ba bukatar duk kuna cikin masallaci kowa na falka ya falka mai nafila nayi mai wurdi nayi kuma a hadisi sun dogaro ga wannan amma ba a hana cewa akwai wata maza ba ba, sabanin haka wanda ya ce menene hukuncin wanda ya asalatu alfijir bai fito ba a ramadan sannan ya ce a wa jama'an musulmi bayani game da daidaita sahu wasu alaikum musulmi sun ji a rinka daidaita sahu kuma ya ce asalatu alfijir bai keto ba yi da mun ce mai ana asalatu ga kiran sallah farko sadda alfijir bai keto ba ko ba haka ba saboda haka ya gyara tambayar alhamdulillah